Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Jami'an jandarmomi masu kula da tsaron kogi na gundumar gaya sun kama waɗansu kaya a garin Sanda Tunga muna ɗauke da ƙarin bayani. sha'anin kiwo a cikin jihar agades yana cin karo da matsaloli da suka hada da mamayar wajen kiwo daga kamfanonin masu haƙar ma'adinai a cewar shugaban kungiyar makiyaya na reshen jihar agades A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan tarihin wani guri da ake kira tudun kofan kai a cikin gunduma Bilma da Nijar a nan ƙasar Nijar da waɗansu da yawan 'yan ƙasar Nijar ba su sani ba. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Babbar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sashen kare haƙƙin ɗan Adam a Nijar a yau da safe ta gudanar da rahoton ta na watanni uku zuwa watanni uku bisa yanayin tafiyar kare haƙƙin ɗan Adam da kuma 'yanci na ƙasa da ƙasa. Wannan rahoton ya shafi jihohin Difa, Doso, Maraɗi, Tawa da kuma Tilaberi. Omer Kalame wakilin hukumar a Nijar a hirarsa da Rafika Atahir. sai dai Ashe ta yi rijistar mutanen da suka yi fama 529 da aka ci zarafinsu an samu karuwa ta kashi 50.4 cikin 100 Dukkan waɗannan mutane fararen hula ne 65 cikin zanga-zanga 243 an sace su kai duka matsin lambar kwakwalwa an yi rijista 56 cin zarafin jama'i da jansi an samu biyar satar dabbobi 160 lalata dukiyoyi waɗannan matsaloli ana rata su kan ƙungiyoyin ta'adda ta'addanci yawancin yara na cikin mawacin hali ta dalilin matsalar tsaro akalla yaro guda an kashe shi a cikin yankin tillaberi ƙungiyoyin ta'addanci sun sace yara 36 a cikin yankin difa zuwa wannan rana makarantu 873 aka rufe duk da ƙoƙarin da hukumar shari'a suke yi batun kasan ladabtarwa na tsawon lokaci ba tare da yin shari'a ba na kasancewa babban matsala da ke kamari a cikin wasu gidajen yari Da yawan mutane ne na wani gari na Ilelan Najeriya da suka da suke iyaka da kwanni suka baro garinsu saboda barazanar masu garkuwa da mutane, inda jama'ar suna cikin gudun hijira a unguwar ƙaura a cikin da'irar birnin ƙwanni, Asuman Musa Arzika ya tattauna da ɗaya daga, daga cikin waɗannan mutane ga abin da suke shaida masa. Ran Lahadi na shi ya haita da gida ya ɗauki wata ɗaya ta ya ta shekai ta wani gari da aka ce ma To sai Allah ya kaddari su mutanen sun ka haɗu da shi. To sai sun ka kama shi. Sai sun ka ce shi na musu manahici. To bayan an nemi ai magana da su sai an ka samu labarin sun kashe wannan mutum. To kuma wani sa haki sai sun ka sake tawa garka ta sun kai halbi. To sanadi wannan halbi da sun kai gaskiya mutane sun ji tsoro saura sun kwa ki. Mu ma dole haka mun kwa ke da 'yan uwan shi da wanda abin yan wazahi sun kai gudu sun ka bar gari. Kowa garin na hankali ne ya tashi duk wanda ka bai ya gudu ba to shi na ya gudu magana gaskiya mu yan daki uku tsakanin ɗiyan mu da kannan mu da mazan mu kannan mazan mu da matan sauran mu da kiyoshin mu mu 36 muke mutum ya ga zaman gari ka san bai ga zaman gari ba dole na mu daddago ma gari dan mu sai iya kudurin da a cikin zukucin sa ba to kaga saboda haka mu kuma shi a tahowa da mu abinda muka fata mu dai mu samu zaman lahiya A jiya ne mahajatan ƙasar Nijar suka fara dawo wa gida Nijar bayan da suka sauke farali a ƙasa mai tsarki. Kamfanin Ethiopia Airlines a jiya ya dawo da mahajata 267 zai ci gaba da jigilar na mahajatan har zuwa 19 ga watan jiya. Shi kuma kamfanin Max Air zai fara jigilar da aka bashi har zuwa 20 ga wannan wata da muke ciki. Biyo bayan ruwan saman da ake samu tamkar da bakin kwarya haɗe da iska mai tsanani a makonnin na a birnin Zandar inda da yawan makarantun boko ne abin ya shafa. a makarantar firamare ta inwala ajujuwan makarantu musamman uku ne suka faɗi magajin garin zandar abdulrahim balarabe ya halarci inda abin ya faru ga abin da yake shaidawa a likita Hakika mun kai rangadi a cikin wasu makarantun firamare kamar makarantar complex Nwala. Mun je kuma a ƙauyen rerewa cikin shiya ta biyar a kowace makaranta a bangaren gine-ginen makaranta an samu kawo ta amsa bayan abin da muka lura cikin watanni biyu masu zuwa mun fara gini domin kada rasu zamna ƙasa ko kuma su raba wuri guda tare da sauran ɗalibai na sauran makarantu daban-daban. Azuzuwan karatu ne a bangaren makarantu plusieurs eh, établissements Sahel a ranar laraba da ta gabata ta shirya wani taro a doso bisa yada waɗansu dabarun tsaro cikin ƙasa zuwa ga manyan jami'ai na yankin jihar doso kaka abdullahi mai kula da sashen tsaron cikin ƙasa ya bayyana cewa wannan haɗuwar tana da matuƙar mahimmanci ga abin da yake shaidawa suk abdulrahman da rangadin aikin shine na watsa dabarun tsaro na ƙasa na cikin gida mataki na biyu da ke kunshe da lokacin shekara ta 2022 shekara ta 2026 kenan yana da manufar fahimtar da dukkan masu ruwa da tsaki cewa abinda ke kunshe cikin shirin dabarun tsaro na ƙasa na buƙatar cewa kowane ya mai da nasa euh, ne. Muna son kowane masu ruwa da tsaki su kasance hukumomin wurin ƙungiyoyin fararen hula sarakunan gargajiya ƙungiyoyin ONG da sauran masu ruwa da tsaki na a yankin dusu su san menene wannan shiri yake kunshe da shi a jiya ne jami'an jandarmomi masu kula da sintiri a bisa shimfiɗar kogin isa bangaren gaya sun kama wasu mutane ɗauke da kaya a garin sanda tunga da ke gabar kogin Nijar. Kayan sun hada da atamfofi da kuma magungunan asibiti da aka yi sifirinsu ba tare da ƙa'ida ba. a jidan chef isa hashimu na jami'in jandarma na gaya a hirarsa da fadel alu alisi daren sanyi bayan mun samu wani labari mun tattaka zuwa ƙauyen sandi tungan ranar jiya alhamis goma sha uku ga watan julin shekara ta dubu da ishirin da uku wajen karfe goma na rana mun lura da zuwan gungun babura mun ɓoye wani wuri mun rikide cikin mutanen ƙauye da muka lura sun fara sauke lodin kayayyaki kuma masu kwale suna nan suna jira domin su yi lodi mun yi amfani da mu domin sanya hannu kan waɗannan kayayyaki a dunkule a tamfa dubu ɗaya da ɗari da talatin kimanin zani 3,390 kartuna biyar da ke dauke da kowannensu kwalba biyu na maganin asimox kimanin flacon 1,000 akwai wani daro da ke dauke da maganin mantol bold crystal da kuma wani kwali da ke kushe da kayayyaki daban-daban kullum salo iri guda ne a masu kwalokwalo da masu babura kuma suna yin shi cikin sauri dole sai da muka yi amfani da kwarewar mu ta aiki domin mu shammace su Sha'anin kiwo a cikin yankin jihar Agades yana fuskanta matsaloli da ke kawo cikas a kan gaba a cewar shugaban kungiyar makiyayen Nijar a reshen Agades Umaru Yali ya yi wa Musa Mamman ƙarin bayani. Akwai abubuwa biyar da ke kawo cikas ga kiwo cikin yankin Agares na farko su ne kamfanonin haƙar ma'adanai da suka mamaye filaye da dama na makiyaya daga Irazar har zuwa Tadras. Na biyu shine matsalar sauyin yanayi gaskiya ya kai kusan shekaru a baya da ruwan sama suka yi karanci kiwo na da wahala sosai. Abu na uku shine tallafin gwamnati ko na abokan hulɗa wannan bangare yana zuwa cikin leti kuma yana zuwa a lokacin ruwan sama. Abu na hudu shine dabbobi na sauran yankuna da suke zuwa har Ingal domin cin ciyayi da ke mallakar yankin Agadas. Akwai waɗanda suke zuwa daga ƙetare daga Mali da ke zuwa har nan Ingal. Kenan sai su bar dabbobin Agadas cikin matsala. Abu na biyar shine shine kai da kawan dabbobi ya kamata a ma dabbobi shaushawa kafin su tafi ko a musu shaushawa kafin su shigo. Duka waɗannan ba a ci musu ba. Kwamitin Shirya Karamawa da ya ƙumshi kone fanni na ƙasar Nijar tarmamunmu a yau da safe ya kira taron manema labarai a kan taron da za su gudanar a gobe Asabar a ɗakin taro na Palais de Kwangare da ke nan birni mai. Wannan ne karo na biyu da suke shirya irin wannan taro. Abdulrashid Sanda Maiga shine shugaban wannan taron ya yi wa Samira Raufi ƙarin bayani. Abin da ke bambanta tarmamin zinariya da sauran tarmamu haka ne yana kawo rudani mutane ba su gane manufar da a ta muka kafa tarmamun zinari ba. Tarmamun da suke cikin rukunoni daban-daban tarmamu ne da suke nan kuma za su ci gaba da kasance har karshen lokaci idan tarmamu ya jurewa lokaci. Rukunoni ne da su mutane da ke cikin gungun suke zaɓe bisa wasu sharuɗa suna duba abin da kuka yi a shekara guda domin mutane da dama kuma suna tsammanin tarmamu bisa karatu ne a'a mu ban bada da tukuici ga wani karatu muna bada da tukuici na aiki cikin shekara guda yanzu tarmamun zinariya gasa ce ta tsakanin dukkan waɗanda aka zaɓa ma'ana ba gasa ba ce inda dole sai an zaɓe ka cikin rukunin ka sannan ka nemi tarmamun zinari shine tukuicin tukuici da ya fito daga sauran lambobin yabo kuma 'yan kallo ne alƙali Nijar za ta kara da Morocco a rukunin A a walawalar cin kofin duniya 2026 da ya gudana a jiya 13 ga wata da muke ciki a Abidjan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar MENA an ɗora ta a cikin rukunin A tare da Tanzania, Morocco, Eritrea, Congo da kuma Zambia. a daya bangare 'yan wasan ƙasar nijar 'yan ƙasar shekaru 20 an fitar da su a karo na biyu a cin kofi na ifuwabe na maza a shekara ta 2023 Nijar ta sha ƙasa a gaban 'yan wasan burkina faso a cibiyu da ɗaya cibiyu da nema Nijar ta kammala wannan kwambalar da cin eh, kunnan doki ɗaya da kuma shan ƙasa biyu. yanzu sai rahoton mu na musamman tudun kokon kai wani wuri ne da ya kasance na tarihi a tazarar kilomita biyu daga kudancin birnin bilma wuri ne na sallah da aka yi ba ta kashi na kisan kyashi tsakanin wata kabila mai suna bulala da jama'ar garin bilma a musamman a karni na goma sha bakwai sai dai wannan wuri na tarihi yana ƙoƙarin ɓacewa kyari shegu abba bankada da ƙarin bayani a cikin rahotonsa. Tudun ƙoƙon kai wani filin sallah ne da aka yi wa musulmai kisan gilla a ƙarni na goma sha bakwai. A bari Kushimaina magajin garin Bilma ya yi mana bayani akan wannan waje. Ma'ana wani tudu wani filin euh, tudu inda bisan shi a ƙarni na goma sha shida ko goma sha bakwai inda aka yi wani kisan kiyashi na al'ummar birnin da ke tsakiyar sallar idi na babbar sallah za a cewa a lokacin a cewar majoyin baka amurka da kuma wasu rubuce-rubucen laraba da ke tafiye-tafiye da kuma cikin rubuce-rubucen tarihi na turan mulkin mallaka da ke cikin wuraren adonan kayan tarihi daga shekara 1640 wannan kisan kiyashi a tsakiyar sallah na da hannun kabilu ko kuma a ce al'ummar bulala daular bagrimi da ke tsakanin kasar chadi ta yanzu afirka ta tsakiya da kuma wani bangare na kasar sudan mutane musamman ma masu iko na zamanin mulkin mallaka iyaka na faransawa da ke kiran wannan tudun kokon kai domin ana ganin kokon kawuna da kanuwan mutane da gashi har ma da kitso kafuwa da lalle da hannuwa da hannuwa da babu lalle mazaje da kwarangwal na mutane na mata da yara gaskiya wuri ne da za a cewa kabarin taro inda aka yi zana'izar mutane da dama nan take kuma an bar su can wurin kuma ana iya gani kokon kanuwa da aka rufe cikin sauri kuma tare da iska sun fito ana ganin su kuma duk ana ganin duka wannan gashi dalilin wannan wuri da ake kiransa euh, tudun euh, kai wannan kisan killa al'ummar bulala ne suka yi shi domin ramuwar gayya ga al'ummar bilma aje atman malami ne da ke rataya a da'irar bilma mu mai da ramuwar gayya gare su mutanen bulala mutanen su an kashe su kuma mutanen bilma suka kashe su kenan dole a je a yi ramuwar gayya ranar sallah akwai maza akwai mata da suke nan suna sallah a wurin. To madalla masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.